Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya sama gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin wannan shiri za ku ji cewa biranen Agarji da ya Yamai sun abuka cikin al'amarin yawan ɗaukewar wutar lantarki. muna dauke da karin bayani akan al'amarin korar ma'aikata biyar daga aiki da kamfanin wato suraz ya yi a zandayar a shirin musamman za ku shi yadda wata ma'aikata mai suna linivar ke taimakawa matasa a fannin kiwon lafiya ga labarin ɗaya bayan ɗaya yau mako guda kenan da al'ummar garin agada suke fama da matsalar yawan ɗauke wutar lantarki domin sanin musabbabin wani al'amari majalisar matasa ta jihar ta agadas ta gana da daraktan kamfanin nijilak na jihar agadas in shugaban majalisar matasan ta jihar agadas usman kutata ya yi wa wakilinmu musa mamman karin bayani mun ka kwatanta da cewa mun ka tambaye su menene wasa'o'in da suke nan suna sarrafawa saboda a ciwo kan wannan matsala don sun kwatanta mana da cewa su za su yi kokari su haɗu da wannan society tunda suna da group wanda suke aiki da diesel jelek za ta yi kokari ta samo diesel ta ba su gazuwal su sa su ta da grupopin saboda kominaka da mayar su yi aiki da su kenan wuta in ma akwai wannan matsala sai jelek ta samu wannan wuta gaba ɗaya saboda ta ba mutane su yi amfani da ita amma eh, wannan abu ne wanda su za su yi shi nan da lokaci kaɗan amma ba zai iya dadewa ba zuwa shekaru saboda ba za su iya samun yankin da za su iya eh, ba wannan gazuwar a kowane lokaci kuma grupkin masana ya shiga muna kira ga soni Shar da ita ma jelekin su diba su gani yadda za su yi a zamanto a soni Shar ko a yi tranche ta uku ko kuma biyu ma a samu tranche fudu wanda zai zamanto a ba mutane wuta su sasanta tsakanin su gani yadda za a yi a wannan tranche biyu ko kuma daya yadda za a zamanto yan gari kowa da kowa ya samu wuta. Usman Kutata kenan shugaban majalisar matasa ta jihar Agadez. Garin Yamai ya sake tsunduma cikin al'amarin yawan ɗauke wutar lantarki a daren jiya birnin na Yamai ya kasance cikin duhu tare da haddasa matsalar ruwa a famfuna lamarin da ke ciwa jama'a tuwo a ƙwarya. Studio Kalangu ya tuntuɓi kamfanin Nijalaka dangance da musabbabin wannan al'amari amma har yanzu kamfanin bai bada wata amsa ba. A cikin watan Juwan da ya gabata mun kawo muku batun cewa hukumar ƙasa mai yaƙi da cin hanci da rashawa halsiya ta soma wani aikin tantance malaman makaranta 'yan kwantaragi a dufaɗin ƙasa. Bayan watanni biyu tana gudanar da wannan aiki hukumar halsiyar ta fitar da rahotonta wanda ya shafi jihohi biyar na Nijar. Mataimakin shugaban hukumar Salisu Ubandoma ya yi ƙarin bayani. wa'anda ba mu iske ba saboda babu su an rubuta su ne kawai amma ba mu gane su ba an ce mun akwai su mun zo inda an ce mun akwai su in muka tambaya ce mun a basan da su ba su kuma abin da suke dubu daya da ɗari tara da goma sha bakwai sannan akwai wasu wa'anda mu iske su suna ba da karatu amma in an ka diba su babu su bisa girgam na mai gidansu kenan inspector su kuma abin su kama wajen dubu bakwai da tasa'in da biyu bayan wannan akwai wasu da mun ka iske wa'anda za ka iske mutum guda da suna ko mutum mutum uku da suna guda to sai muka ce to wagga muna ganin cewa dubara to sai muka lisa mun gani duka wanga abubuwan ya kawo cikas ko kuma akwai asara da ke kawo bisa baitul malin kasa ita ce kuɗi da ake biya kowane wata ga mutanen da ko akwai su ko babu su idan mun kara wannan aikin mun gebe su guda duk mutanen mun gani suna babu tabbat muna mai da su ƙauye idan Allah ya sa mun kara wannan aikin za mu tara su duk wanda muka tara wanda muka tamawa da lauje cikin naɗi za mu saware su Salisu Ubanduma kenan mataimakin shugaban hukumar Halsiya. To bayan wannan taron manema labarai kungiyar Sinasef ta malaman kwantaragi ta yi fatan a hukunta waɗanda ke da alhaki a ayyukan ashar da aka gano don tsabtace fannin ilimi a Nijar. Isaka Umaru mamba a kwamitin koli na kungiyar Sinasef ya muna ƙarin bayani. Ba wai kawai gabatar da rahoto akan malaman bogi kaɗai ne yake da muhimmanci ba, daga baya kuma ba wani canji ba hukunci. Mu abin da muke so a yi hukunci, in ba haka ba ko yaushe, in ba haka ba ko gobe za a ci gaba da samun matsaloli. Har ma zai kai lokacin da ba a iya tantance yawan 'yan kwantaragi waɗanda ake biya albashi, wanda kuma kamar yadda aka jaddada wajen miliyar uku na sefa ne suke shiga hannuwan waɗansu mutane da ba a san ko suwa waye ba. Kuma ba shakka wannan babbar asara ce ga gwamnati. Yanzu haka matsalolin da muke fama da su shine kowa ya sani mafi yawan malamai masu koyarwa 'yan kwantaragi ne. Kuma kowa ya san yadda ake yi musu rikon sakaniyar kashi wajen biyan su albashi wanda yana da tasiri kwarai da gaske a kowane sashe na ma'aikatu. Kwamitin gudanarwa na kungiyar ɗaliban Nijar USN ya fitar da wata sanarwa jiya da marece dangane da rashin biyan su alawus da kuma wani tallafi da ake kira kira ed social sumana usaini sambo sakatare janar na kungiyar ta usn ya yi wa omar hama karin bayani Bukatocinmu suna da nasaba ne da gyara mana ɗakunan ɗaukar karatu a cikin makarantun kwaleji da sakandare. Sannan kuma akwai ɗakunan ɗaukar karatu na ɗaliban jami'a waɗanda sun kai kimanin shekaru biyar ba a kammala su ba. Shiru-shirun da ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ta yi kawai mun zurawa gwamnati ido ne domin samun tattaunawa a kan bukatocinmu. Sai dai mun yi la'akari gwamnati ba ta karɓi bukatocinmu da muhimmanci ba. Don haka ne muka buƙaci dakatar da duka waɗansu al'amura da suka shafi ɗaukar karatu har tsawon kwanaki uku domin shaida wa duniya abubuwan da ke ci muna tuwo a ƙwarya. Ta ƙungiyar ɗaliban da ta kira zuwa ga wani yajin aiki na kwanaki uku a yayin wata sanarwar da ta fitar jiya da wato jiya a nan Yamai. A cikin sanarwar ɗaliban sun yi watsi da bayanan da ministan ilimi mai zurfi Ben Umar ya yi a ran asabar da ta gabata sun kuma buƙaci gwamnati ta biya su kuɗaɗen tallafi sannan kuma ta gina musu ɗakunan karatu da makewi wato ingantattu sakataren ƙungiyar malaman makarantun sakandare shebu dambaji ya tsokaci kamar haka 'yan makaranta suna da gaskiya su shiga cikin wannan yazukan aiki kuma shi zamanto suna da bukatu da yawa to eh, gaskiya lamarin ba bukatu da yawa na gare su ba duk waɗannan bukatun gwamnati ya ɗauki alkawalin zai biyan waɗannan bukatu kamar misali waɗansu eh, allowance burs da an ce za a biya su cikin lokaci sai kasance ba a ba su wannan allowance ba to in ya kasance gwamnati bai biya cikin lokaci wannan abu na da kawo miskila kuma akwai waɗansu zantuka kamar ginoni na amphitheater inda ya kamata a yi karatu ko inda zai kamata su kwana yau wajen shekara hudu an ka fara gina wannan gidaje cikin waɗannan amphitheater babu wuri isasshe kenan gwamnati wajibi ne gare shi ba sai an yajin aiki ba ya gina wuraren da ya kamata a je ai karatu kin ji a takaice abin da ke kawo wannan jayayya ko da yaushe idan za a koma lakul idan yan makaranta sun ce ba za su koma lakul ba sun shiga yazukan aiki wannan abu na da kawo cikas sosai bisa sakamakon karatu saboda ita shekara karatu wajen wata tara ne idan an yazukan aiki kenan ba za a kare tsarin karatu ba yadda kamata Shehu Dambashi sakataren kungiyar malaman sakandare wato Sinas na a da Maryama Jallo Kenda. Kungiyar ma'aikatan ruwa da makamashi rashin zandar ta kira wato ta kira zuwa ga wani zaman dirshin jiya a gaban ma'aikatar Suras inda suke nuna rashin amincewa da matakin korar abokanin su biyar da magabatan Suras suka ɗauka a ran da ta gabata waɗanda suka haɗa kuma da wakilan ma'aikatan guda biyu. Muhammad Lawan Magaji jami'in kula da sadarwa na kungiyar Sinatran ya yi wa wakilin Ali Keta ƙarin bayani. Le deux premiers sont des délégués du personnel. Biyu daga cikin wakilan ma'aikatan Suraz ne, saboda akwai wata jarabawa da ake yi duka ƙarshen wata, sai waɗannan jami'ai suka yanke shawarar ƙauracewa. Don haka Suraz ta ɗauki matakin dakatar da su. Sannan kuma akwai waɗansu ma'aikata biyu da suka nemi uzuri, su ma Suraz ta tsige su aiki. Sannan na biyar shi kuma likita ne, ya yi wani lokaci da baya zuwa aiki saboda bai shi da lahiya. Shi ma Suraz ta tsige shi aiki. Waɗannan Waɗannan su ne hujjoji da Suraz ta shaida muna na korar mutane biyar daga aikin su Mu lokacin da muka samu wannan labari, mun gaggauta shaidawa inspekta na ma'aikata, saboda ba a iya tsige wakilan ma'aikata ba tare da masaniyar inspekta na ma'aikata ba. To yanzu kuma ga bayanin wakilin hukumar kamfani na Soras magashi da da wakilin mu Aliketa ya tuntuɓa ta wayar tarho jiya. Babur ya yi rubutu dan rupture Da farko dai akwai maganar dakatar da wani likita na kamfanin Soraz aiki. Dalilin kuwa likitan ya kai wajen shekara ɗaya da baya zuwa aiki saboda rashin lafiyar da yake fama da ita. Don haka Suraz ta ɗauki aniyar dakatar da aikinsa. Bayan haka kuma akwai waɗansu ma'aikatan Suraz su biyu da suka tambayi uzuri. Suraz ta ƙi. Saboda neman uzuri wani abu ne da yake bisa kan ƙa'ida. Suraz ta ga idan don su tafi wani wuri ne su yi aiki don haka ne su ta ki amincewa da uzurin nasu ba wai an tsige su ne ba. Sannan kuma akwai waɗansu jami'ai biyu waɗanda mukamin su ya dawo ne kaso na gwamnati don haka aka buƙaci da su yi wata jarabawa suka kiya don haka ne aka tsige su. kamar yadda hukumomin yamai suka tsara yau ne za a tada masu sayar da motoci daga wurarensu na ainihi mutuna muku da cewa tuni waɗannan mutane suka sami sabon wuri kuma hukumomi suka ɗauki alkawalin taimaka musu wajen wato ganin an gyara wurin ko ina aka kwana game da lamarin gungun muhammad dantani ya tattauna da mataimakin shugaban kungiyar masu sayar da motocin a nan yamai wato na jihar yamai kenan alhaji hamidu bonzugu mu a yau ne karshen wa'adin da aka keɓe muna sai dai lokacin ya ƙware mana da mu kwashe kayan mu a yau mu abin da muke so shine su bar mu har meri ta ƙara aiki na gyaran inda za mu koma a hali yanzu dai babu wanda ya kai motocinsa a can saboda aikin bai ƙare ba kawai ƙarasawar aikin muke jira ko yau ko gobe suka ce muna sun kare gyaran wurin da za mu koma to a shirye muke da mu tattara irin namu da namu mu koma inda aka keɓe mana. Alhaji Hamidu Banzuku kenan wato mataimakin shugaban masu sayar da motoci a nan Yamai a hirashi da Gungun Muhammad Dantani. Ito yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tasa'in da tara da hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio ibokan A kan lamba 95.1 da biyar da gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe 5.41 sai shirin namu na musamman. Shirin namu na yau wato ya mai da hankali ne akan haɗarurrukan da matasa kan iya fuskanta a yayin da suke tarawa. a shekarar 2010 ko kuma a shekarar 2005 ofishin ministan matasa da wasannin motsa jiki ya kafa wata ma'aikata mai suna Linivert wadda ke taimakawa matasa malgaji wajen ba su amsa dangane da abubuwan da ke ɗaure musu kai a game da cutukan da ake iya ɗauka ta hanyar jima'i da kuma cutar sida madam traore maria andia ita ce shugabar wannan ma'aikatar ta yi ƙarin haske kamar haka Tsawon layi ma'aikata ce da ke baiwa matasa damar kira domin samun bayanai akan abubuwa da suka shafi kiwon lafiya musamman bisa kan cutar kanjamau da kuma tsarin iyali da dai sauransu. Da farko dai ana samun tsawon layi ne akan lamba goma sha biyar daga baya kuma aka maida ta goma sha hudu. Sannan kuma daga wannan shekara ta dubu da goma sha shida aka maida ta bisa kan lamba dari shida da goma sha hudu. An kafa wannan tsawon layi yi ne a shekara dubi da biyar a ƙarƙashin kulawa ofishin ministan matasa da kuma abokanin hulɗa da suke tallafa muna Sannan kuma amfanin tsawon layi yana taimakawa masu ɗauke da ƙwayar cutar sida samun shawarwari. Abin da muka fi mayar da hankali shine bisa kan wayewa matasa kai. A watanni uku muna samun kira da ya kai dubu ɗaya daga cikin duka sassan jihohin ƙasar nan. A nan Nijar matasa suna bamu goyon baya inda suke kira domin samun ƙarin bayani ta yadda za su yi gwaji. Sannan kuma sun waye yanzu idan wani matashi ya kira domin samun waɗansu shawarwari. Kawai kiran kyauta ne kuma zai ɗora tambayoyinsa a bashi amsoshi daga ƙwararru da muke aiki tare. Sannan kuma muna shela muna tafiya a cikin fadodi domin sanar da su inda muke da zama musamman ma a cikin unguwar bukoki. Muna da masu bayar da shawarwari da suka ƙware a fagen aikinsu waɗanda likitoci ne ne da kuma waɗanda suke ɗauke da ƙwayar cutar sida. Kira da nake yi zuwa ga matasa shine muna nan a zaman su don haka kada su yi shakku. Sannan kuma wata ƙididdiga da aka gudanar ta bayyana cewa da yawan matasa suna mu'amala da mata ne ba tare da kariya ba. Masu mu ƙarshen wannan shirin namu kenan na yau huta lahiya. Sauraron shirye-shirye isi ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.